Kalangu, studio Fondation Hirondel Niger. Sashen Hausa Studio Kalangu karfe biyar da minti talatin ga kanin labarin. Shugaban ƙasa mai rikon ƙwarya a ƙasar Mali yau da saye ne a birnin Bamako ya yi rantsuwa zan kasance min tsaye domin bautawa ƙasar Mali a faɗar Kanal Manjo mai ritaya ba in dawo. Za ku ji kukan zucin mutanen shiya ta biyar ta nan yame da suka samu ambaliya inda suke fuskantar cutar masassarar cizon sabro suna kukan rashin kulawar gwamnati. A cikin rahoton musamman na wanga shirin wakilin kasa ga kungiyar ONG Noye zai maganta kan matakan da aka dauka don murkushe farautar kwasakwabri a cikin gandun dajin termit tintuma a Zandayar. masauraro barkamu da yau juma'a 25 ga watan satumba 2020 gungu muhammad dantani ke gabatar muku rabarun. Sabon shugaban rikon kwarya da aka aza a ƙasar Mali Kanal Manjo mai ritaya ba Ndau yau Juma'a ya ɗau rantsuwa a birnin Bamako da shida mataimakin nasa a cewar abokanmu na Studio 80 a Bamako babu wani shugaban ƙasa na Afirka da ya halarci sabgar amma mai sasantawa na sai da yawo Goodluck Jonathan ya halarta ga kaɗan daga cikin jawabin sabon shugaban ƙasar na Mali. zuwa ga kwamitin da suka zaɓe ni don na jagoranci wannan mulki na rikon ƙwarya, ina mai mika safifiyar godiya ta gare su ina mai cike da farin ciki da alfahari zan yi iya na don na tabbatar da wannan amanar da aka damƙa min ya ku 'yan ƙasata abin yana matuƙar burge ni na faɗa da babban murya zan kasancewa kullum a shirye don na yi wa ƙasa mali aiki yi wa ƙasa mali aiki abin alfahari ne ga kowane daga cikinmu duka da manyanta da kuma tsufa na ritaya zan cika nauyin da ya rataya a wuyana ni ma zan yi ƙoƙari kamar da yawa daga cikinsu kafin ni da bayan ni don mu ceto ƙasarmu bayan shagulgulan sabgar 'yan kasar mali na sa ran ganin wato an ɗage hukuncin da su dawo ta azawa kasar tasu ko hakan na samuwa za mu dawo a cikin shirmu na gaba. Kariyar ilaye da kuma yanayin muhalli batutuwan da aka tattauna a kansu kenan jiya a yayin zaman majalisar shawara ga batun tsaro na majalisar ɗinkin duniya da shugaban ƙasar Nijar Isu Muhammadu ya jagoranta kan wa'adin watan Satumba. inda kasashen sahel suka tanadi wani tsarin zuba jari a kai shimfiɗar shekara 2018-2030 da shugaban ƙasar nijar ya bayyana ga kaɗan daga cikin jawabin nasa. Niger na rasa a kowace shekara misalin eka dubu ɗari lamarin da ke tura al'ummomi cikin matsalar karancin abinci. Ya zama wajibi na a kare waɗannan filayen noma kuma yanayin halittu na da muhimmanci ga rayuwar ɗan adam. Lokaci ya na kafa wata sabuwar kwangila ta jama'a domin muhallin halittu. Hanyoyin zaman mu da kuma buƙatu suna kawo babban tasiri ga duniya da kuma amfani da albarkatu. Ya zama wajibi mu kawo sauye-sauye dalilin Dalilin kenan muka kirkiro wani shiri na zuba jari na muhalli da ya shafi yankin Sahel da zai kula da lokacin shekara ta 2018 zuwa shekara ta 2030 da ke kasancewa wani makami na aiwatar da yarjejeniyar Paris. Babban shirin na tsanwar ganuwa da zai bada damar gina wata makoma mai karko da kuma bada damar samar da mafita ta tushe bisa girmama muhallin halittu kiyaye lafiyar al'ummomin al'ummominmu. A jihar Doso cikin yankin Boboi fiye da gonakai ɗari ruwa suka wa ambaliya a garin Yeda. A cewar mai garin hanyar da ke zuwa Ballai Yara ita ma ta salwanta. Ga dai bayanin da mai gari Adamu yawa wakilin Musaidi Abdu Windatan. Barnar baki ɗayanta da ruwa suka yi a gonaki ne abin ya tsaya. A shekaran jiya da muka lissafa gonaki 127 ne ruwan suka ci. Jami'an gidan gona da aka turo mana tare da su ne muka yi wannan raskuna. An ɗauki sunayen mutanen da abin ya shafa ruwan ba su shiga gari ba amma sun shiga kasuwa a wajen 'yan dabbobi ruwan suka tsaya magajin gari da ya zo na gwada masa inda ruwan suka tsaya bisa hanya motoci ba sa iya zuwa ruwan sun yanke hanyar manyan motoci ne kaɗai ke iya hucewa an ƙara kuɗin mota daga nan zuwa baleyara a lokacin dala ɗari ne amma yanzu jika guda ake ɗoka. muna buƙatar taimako zuwa ga gwamnati ya ji abin da ya faru gare mu gwamnati ya kamu na agaji kalamun da wasu mutanen da ambaliyar ruwa ta sama kenan a yame wanda suka furka wato bayan dai gushin da suka yi daga gidajensu kuma aka musu mafaka a makarantar tasikonu anguwar kikisa a dalilin ambaliyar wannan mutane na fuskantar matsalolin cutar masasar cizon sabro olivier asogbabi ya isa inda aka tsugunar da su ga shaidodin da suka bayar. Zan kai da dotti ya kunna gogyonta. Daga babba har zuwa karami. Mu dukan mu ba mu da lafiya. Jiya akwai wani tsoho da ya rasu maza sun ta tayi sutura shi su dawo ba. Muna kira ga gwamnati da su kawo mana tallafi. A nan asibitin da addakwai magani kaɗai suke bamu na sha. Babu wani allura da suke yi mana. In kana ciwon kawa jimuwa, ciwon ido duka wannan babu maganin su. Ga kuma makarantu za su tashi. Abin da muke gani dai suna da yawa. Ba mu da lafiya. Mutane suna fama da cutar cizon saboro. medecins san frontier sun kazo sun kai mini magani a nan wurin a tsawon sati daya suna ma mutane magani sannan suka taya su yanzu haka akwai mutane da basu da lafiya wasu kuma sun taya neman serum serum dai ne na je sawa ban da lafiya nan cikin makarantu da muke wani proje ne ya zo nan ya yi wa mutane magani suna ba mu paracetamol da wani magani masara ka je ka sha mutane basu da lafiya sai sun je sun biya kuɗin su an sa musu serum muna kwana cikin gidan sabro amma dai sai haƙuri muna so a ƙara tallafa mana. Har yau dai mutanen da ruwa yawa ambaliya a shiya ta biyar za a sake masu mafuka a wani sansanin da ake nan ana daidaitawa hukumcin da gwamnan yame ya ambata kenan duk da kokarin da gwamnati ke yi wasu kuma suna komawa gidajensu yanayin da gwamnan ya yi alawadai da shi ga fasar kalamun da isaka hassan karanta ya yi wa nafisa adamu sirfo. A yayin da muke ta kokarin tantance al'ummar da ruwa suka rasa su da mazauninsu da ke zaune yanzu haka a cikin makarantun boko don ba su wani sabon wuri. Akwai wasu da suke lallabawa suna komawa gidajensu saboda ruwan sun shanye. Duka waɗanda suke bisa shimfidar isa mun tantance su kuma duka waɗannan yankuna za a yi tsari wanda za a maida su yankuna ne na noma. Akwai doka da ta yi hani na gini a waɗannan yankuna za mu yi aiki da dokar don jama'a su bar waɗannan wurare da ake samun ambaliyar ruwa amma har yanzu dai muna nan muna ta kwatanta musu ne su gane a cikin ruwan sanyi don su amince su tafi da kansu sai dai idan suka kiya to za mu yi amfani da ƙarfin iko. Aiki da yanda ya rataya kan ƙananan hukumomi ga batun tsaro, ma'udin zaman taro aji na tara kenan na ranar ƙananan hukumomi da ke gudana a tawa ranar 24 zuwa 26 ga watan satumba gurin wannan haduwar shine hamzartar da wato magajin nan gari domin su taka rawar a zo a gani ga batun tsaro a cewar dr sumaila usman mai kula da sadarwa na kungiyar wato magajin nan gari na kasar niger ga fasarar kalamun nasa Ya kamata ƙananan hukumomi su taka muhimmiyar rawa cikin harkar tsaro, shi yasa muka ga ya dace sosai a wannan shekara na mu tattauna wannan take wacce rawa ce ƙananan hukumomin Nijar daban-daban za su taka. Maganar tsaro ba za ta tsaya ɗai ga gwamnati ba ko ƙaramar hukuma. Tsaro ya ƙunshi komi kuma ya kamata ya shafi kowane, amma a yau idan aka ce ƙaramar hukuma, hukumomi ne da ke kusa da al'umma, kuma babbar rawa al'umma ce ya kamata ta taka ta. taka ta ta ya kamata a gayi idan ba a shaida wa gwamnati ba duk da kayan aiki da za a saka wa jami'an tsaro ba zai yi tasiri ba idan har ba su san inda mayagun mutane suke ba domin matsalar tsaro ta shafi bangarori daban-daban kenan ya kamata a gano kuma a ga yadda za a yaƙi da matsalar. Tallafin kungiyar kasashen Turai zuwa ga tsarin zaɓe a ƙasar Nijar da aka saka usul ɗin shi jiya a nan yame abin alfahari ne mai fa'ida domin girka tsarin zaɓe mai nagartaccen daidaito a cewar Metr Isaka suna shugaban kungiyar ƙasa mai shirya da zaɓuɓɓuka da ke zaman kanta seni ga fitar da jawabin da ya yi a kai. Da farko wannan ingantacciyar hubasa ce na haɗin gwiwar ƙungiyoyi ƙasashen waje. Abu na biyu nuna ƙwazo ne na ma'aikatu na ƙasa da suka yi aiki tare da waɗansu ma'aikatu. A ra'ayina ma'aikatar hukumar zaɓe Seni matashiyar ma'aikata ce tana buƙatar ƙarfafawa ta hanyar ƙwararru kan shirye-shiryen zaɓe. Sannan kuma a ƙarshe a san da cewa idan ƙungiyar tarayyar Turai ta kasance kusa da Seni suna aiki tare shine ke nuna sun gamsu da shirye shirye shirye da aikin da aka yi za mu shiga cikin sahu na ƙasa da na duniya za su yi aiki tare domin girka shirye-shiryen zaɓe na kwarai da zai samu karɓuwa ga kowa. Domin wayar da kan al'ummomi bisa ga matakan kariya ga cutar coronavirus wata kungiyar start-up ranar 25 zuwa 27 ga watan Satumba ta shirya da wata kwambala tsakanin wata kungiyoyin ONG da ke kokowa ga murkushe cutar coronavirus a balbalin Feni Food aka yi kwambalar a nan yamme olivier komi atikuye wanda ya shirya kwambalar dauke da cikon bayani tunanin ya zo haka ne a cikin yanayin cutar corona mun yi la'akari mun ga wannan annobar ta kawo tarnakin kuma baya a duniya wannan kwambalar don hebawa kungiyoyi ong da suka yi gwagwarmaya ne a gefen gwamnati wajen yaƙi da cutar corona abu ne a gare mu na farko mu gode da ƙarfafawa da jinjina ga kungiyoyi na ong da suka shigar da yara farin ciki suke marayu da yara da suke bisa rariya da 'yan makaranta a takaice dai da matasan Nijar gabaki daya. Wasar motsa jiki da ke hada mutane a guri daya domin yada sakonnin wayar da kai wajen yaki da cutar coronavirus. Gora ki muke labari. Yauwa gora ke dai shiru ne kawai. Ai gora, kwara shirin ma da wani zancen ni akwai wani zance da nake so na yi miki ya sha mini kai ya hana ni sukuni subhanallahi gora to zo mu zauna mana ai jiya zan dawo gida na shiga faba-faba sai na ji wasu mata suna hira ɗayar na yi wa abokiyarta bayani akan bambancin da ake nuna wa 'yarta a cikin anguwan nasu da yake 'yarta ta likita ce. To me yake damun su 'yan unguwanni? Wai duk cikin tsoron cutar COVID-19 wai tunda tana cikin masu kula da marasa lafiya kenan tana yiwa ita ma ta kamu da cutar. La sharika lahu kai wannan abu babu ma daɗin ji gora. Ko da yaushe cikin kuka take ta ki ci ta ki sha ta ma fasa zuwa wajen aikin na. Bai kamata a ce mutane suna tsoron likitoci ba. Abun da ya kamata mu yi shi ne mu bi ka'idodin tsaro. Eh mana gora sai mun haɗa kawunan mu mun kiyaye ka'idodin kariya sannan za mu bayar da wannan cutar. Wannan sako ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. yanzu kuma sai rahoton na musamman. Farauta ta barauniyar hanya da ake yi a termit timtuma gandun daji mafi girma a Afirka da ke cikin jihar Zandar namun daji da dama kamar wato ragon daji da barewa dama na fuskantar barazanar bata wakilinmu mu abdu sarki ya firanta da abdullahi haruna wakilin ƙasa ta ong noye akan al'amarin gazibin firar tasu game da farauta ta barauniya hanya da aka yi masu laifin an gabatar da su gaban kotu wannan na da muhimmanci yana ba da kwarin gwiwa kamar yadda kuka sani mu masu kula da wannan gandun daji ne bisa tsawon shekaru 20 amma kuma musamman ma tare da halartar al'umma a tuna al'umma ce ta kama mutanen hudu tare da barewa kusan arba'in ku tuna kuma kwangiloli ne na wurin da kungiyar nuwe ta kulla da mutanen wurin bisa tsarin kiyaye muhallin halittu a halin yanzu jami'ai ne daga al'umma da nuwe ta dauka abin sa'a masu farauta ta barauniyar hanya a yankin ba su da bindigogi kawai babura ne suke amfani da su domin kama namun daji da kuma wasu addunoni domin bin dabbar. l'animal. Kenan namomin dajin da aka kama za a sayar da su ne koko? Oui, la façon dont Haka ne game da yadda aka yi gashin gaskiya akwai kwarewa da tsafta har ma ya samu ka ce ba don Nijar ba ne sai a yi tsammanin mutanen sun samu horo. Bayan wannan wani kwararrun matakai ne kuka doka don shirin ko ta kwana. Bientôt nous allons recevoir. Ba da jima ba za a samu daga gwamnati wasu jami'an gandun daji kusan talatin da suka fito daga tundubiya da za su zo su karfafa waɗanda muke ke da kuma muna da ƙarin motoci da kuma kayayyakin jigila domin su yi aikin su yadda ya kamata haka za su samu horo a nan zandar game da farauta ta barauniyar hanya kafin a watsa su a cikin gandun daji mun sayi gwamman babura zuwa tanut da tasker da za su taimaka wajen bin mutane bi da babura tafi da cikin mota domin su miyagun mutanen suna amfani da babura sun san yin gudu da sauri da zaben hanyar da za su bi da motoci ba su iyar shiga baya ga wannan za mu karfafa masu sintiri na wurin tare da mafarautan masarautar zandar akwai tuni biyar zuwa shida da za su shiga domin su sun san inda dajin yake mun sauraro duka duka abin da ya sauke na amaricin yau a madadin sain isaka da ya zai ta muku seti ni kuma na dan badan da alit malamin mu ke muku salama a futa lafiya